Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau biyu ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Ibrahim dauke da kanan labarai. To Amina shugabannin kungiyar tarayyar turai EU sun isa Kyiv babban birnin kasar Ukraine yau Alhamis dauke da sakon nuna goyon baya sosai ga mutanen Ukraine. Iran ta zargi Isra'ila yau Alhamis da hannu a wani harin jirgi mara matuki wanda aka kai ranar Asabar a birnin Isfahan da ke yankin tsakiyar Iran. sannan paparoma francis ya yi jawabi ga dubun dubatan matasa a kinshasa babban birnin kasar jamhuriyar demokaradiyyar congo kan zaman lafiya da yafiya To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji martanin da gwamnatin Najeriya ta mayar game da zargin da gwamnan jihar Kaduna Nasiru Rufa'i ya yi na cewar wasu a fadin shugaban kasa na zagon kasa kaɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC. Sannan za ku ji abin da tsohon gwamnan jihar Kaduna Ahmed Muhammad Makarfi ke cewa game da tsarin sauya kuɗin Najeriya da babban bankin Najeriya ke aiwatarwa. Muna kuma tafiya da shirin lafiya uwar jiki da kuma da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Amma kafin duk waɗannan rahotannin nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wani lafiya ga labaran. Shugabannin kungiyar tarayyar turai EU sun isa Kyiv babban birnin kasar Ukraine yau Alhamis dauke da sakon nuna goyon baya ga mutanen Ukraine a yayin da kuma shugaban Ukraine ke gargadi kan yiwuwar sojojin Rasha su nemi yin wata dannawa gabanin zagayowar shekarar da rasha ta fara mamaye kasar muna nan tare don mu nuna cewa tarayyar turai na tare da ukraine da ram kamar yadda aka sani sannan za mu daɗa zurfafa goyon bayanmu da kuma haɗin kan da muke bayarwa a cewar shugabar zartaswar ƙungiyar ta eu ursula von der leyen ta kafar twitter shugaban sashen harkokin waje na eu joseph borrell ya ce tawagar ta je cube ne don ta kai abin da ya kira saƙo mafi ƙarfi na nuna goyon baya ga dukkan 'yan ƙasar ukraine da ke fafutukar kare kansu an shirya cewa shugabannin eu da na ukraine za su gana gobe jama'a don su tattauna kan yadda eu ke bullo ma batun tashin hankali da batun sake gina ƙasa da batun tallafi da batun samar da abinci a duniya da kuma batun takardar da ukraine ta rubuta ta neman zama mambar eu iran ta zargi isra'ila yau alhamis da hannu a wani harin jirgi mara matuki wanda aka kai ranar asabar a birnin isfahan da ke yankin tsakiyar iran wata wasikar da aka buga a shafin yanar sadarwar iran na harkokin majalisar ɗinkin duniya ta ce alamomin farko na nuna cewa isra'ila ce a ta bakinta ta shirya wannan yunkuri na takala wasiƙar ba ta kunshi wata takamammiyar hujja ba iran ta ce da jirage marasa matuƙa uku aka kai harin wanda aka auna kan wani ofishin ayyuka na sojoji sannan an kakkaɓo biyu daga cikin jiragen to madalla a gaida Ibrahim da wannan labaran da ya kawo mana. Yanzu dai bari mu duba taskar rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya ta mai da martani game da zargin da gwamnan jihar Kaduna ya yi na cewar wasu a fadar shugaban kasa na zagon kasa ga takarar dan jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana da karin bayani. a wata hira da manema labarai da ke fadar shugaban kasa ministan yada labaran najeriya lai muhammed ya bayyana cewa ko kadan babu kamshin gaskiya game da irin waɗannan zargi da ake yi and i think this administration and mr president i think he has shown by words and by deed that is committed to a free fair and credible election and fair free and credible election everywhere he goes he makes that very clear. Even as recently as Friday, when he was in Dara, he said the same thing. So if there's anybody who's working against any candidate we don't know officially malam lai muhammad ya bayyana cewa ya sanansa gwamnati mai ci yanzu tana iya bakin kokarinta musamman ma dai shugaban kasa na ganin an gudanar da zaɓe bilhaki da gaskiya ba tare da nuna fifiko ba ko a kwanan nan ma dai shugaban muhammadu buhari ya furta hakan a lokacin da ya zarci birnin daura idan kuma akwai wasu da ke kokarin yin zagon kasa ga dan takararmu ni ban sani ba a hukumance a hirar da ya da wani gidan talabijin mai kawance da murya amurka da ake kira channel malam nasiru yan rufa'i da ke zama ɗaya daga cikin jigajigan 'ya'yan jam'iyyar apc kuma gwamnan jihar kaduna ya ce la shakka akwai zagon ƙasa da wasu da ke fadar shugaban ƙasa ke yi wa ɗan takarar nasu shi yasa ma aka to da wani tsari na canja kuɗaɗe da kuma na karancin man fetur lamarin da ka iya tunzura magoya bayan su domin zaben wata jam'iyya daban. I believe that there governments in the villa that want us to lose the elections because they didn't get their way. They had their candidate, their candidate didn't win the primaries, and I think they, they, they are still trying to get us to lose the elections. Lalle akwai wasu na kusa da fadan shugaban kasa da ke zagon kasa ga dan takararmu domin kuwa dan takararsu bai samu nasara a zaben fidda gwani da aka gudanar ba don haka sun dukufa wajen ganin cewa an kada jam'iyyar ta APC a lokacin da aka tambayi malam Nasir Rafa'i ko matakin da gwamnati ta dauka na canja kuɗi wanda kuma 'yan najeriya ke kuka a kai yana ɗaya daga cikin irin wayannan matakai da aka ɗauka ya bayyana cewa we should not in the process make ordinary people suffer or ignite the anger of voters against our party as if it is our party's policy it is not it is the policy of a few people lallai ya kamata 'yan najeriya su sani cewa matakin canja kuɗi ba ra'ayi ne na jam'iyyar apc ba kuma ba ra'ayi ne na ɗan takararmu ra'ayi ne na wasu da ke fadar shugaban ƙasa wanda da suke so masu zaɓe su juya mana baya yanzu dai za a iya cewa a yayin da ta fito ƙarar akwai rarrabuwar kawuna a manyan jam'iyyun siyasar najeriya kama daga apc da pdp mai adawa inda ita ma wasu gwamnoninta guda biyar suka fi jire wa ɗan su a teku abakar abin jira a gani shine ko za a magance wannan matsala da ta kunno kai a manyan jam'iyyun siyasun biyu kafin zaɓe da za a gudanar nan da ƙasa da kwanaki 25 babangiji firin murai amurka daga legas A kai da baban gida Jibril wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafuka na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karashen labaran duniya. To Amina, hukumar makamashin nukiliya ta Iran ta yi watsi da wani rahoto na hukumar saka ido kan harkokin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya mai cewa iran ta yi wani canji a ɓoye ga zuga-zugin uranium ɗinta da ke tashar hodao hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ɗin ta ce jami'an bincikenta sun gano wani canji da aka yi a wani mahaɗin rukunoni biyu na ɗimbin marahun izar uranium wanda ya yi matuƙar bambanta da wanda iran ta bayyana ma hukumar shugaban hukumar ta iaea rafiyar grossi ya faɗi a wata takardar bayani cewa wannan canjin ya saba ma abin da ya jaba kan iran a ƙarƙashin yarjejeniyar dakile yaduwar nukiliya kuma yana kawo cikas ga yunkurin hukumar ta iaea e na aiwatar da matakan kare haɗura a tashar ta fordow Papa Roma Francis ya yi jawabi ga dubun dubata matasa waɗanda suka taru yau Alhamis a wani dandalin wasa a Kinshasa babban birnin ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Taron na Kinshasa ya faru ne a rana ta uku ta isowar Papa Roma ƙasar inda abubuwan da aka jaddada har da kiran a zauna lafiya da kuma sasantawa. francis ya yi ibadar mas tare da mutane wajen miliyan guda jiya laraba a birnin na kinshasa gobe jama'a zai kama hanyar zuwa sudan ta kudu madalla a gaida Ibrahim Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. tsohon gwamnan jihar kaduna wanda ya taɓa shugabancin kwamitin kuɗi na majalisar dattawa ta ƙasa sanata ahmad muhammad makarfi ya ce akwai kurakurai a tsarin sauya kuɗin najeriya da kuma ƙayyade kuɗin da za a cire a rana kuma ya ce ƙarin kwanaki da babban bankin najeriya ya yi ma zai ƙara azabtar da 'yan najeriya ne kawai kamar yadda ya shaidawa wakilin muryar amurka a kaduna isa lawal ikira ikira cikin tattaunawarsu a garin kaduna maganar canjin kuɗi dai gwamnati ta riga ta canza maganar shine yadda ake tafiyar da canjin ƙasashe da yawa a duniya sun canza kuɗi ba wanda ya wahala ba wanda ya rasa kokobo yanzu cikin wahala ake ko sabon kuɗin ko tsohon kuɗin ka samu dubu biyar ma ya gagara ko a banki ko a pos ko a atm to an ce an ƙara kwanaki azabar da za a shiga a cikin kwanakin nan ba karamin azaba ba ce hanya ce ba ta tunanin talaka da yake ko ma ina ne ba ko a birnin ko a karkara wannan ba tsari ne mai kyau ba ba tsari ne mai tsafta ba ya kamata gwamnatin tarayya da central bank su ƙara nazari da tunani su tabbatar na farko cewa akwai isassun kudaden nan na biyu shine cewa bai kamata a bari kowaye ya asarar sisin kwabo ba akan dalilin goye cewa an canza naira ku masana ne wasu na maganar an zo da wannan tsari zai taimaka matuka wajen takura masu amfani da kuɗi wajen zaɓe da kuma maganar ta'addanci ba manya ke fitar da kuɗin ba yawancin manyan nan su ne da bankuna su suka saye da za su samu kuɗin su ka sani ma ko suna da kuɗin a yanzu haka halin da ake ciki amma wa ke shan wahala ba talaka bane a yanzu kana nufin duk da wannan canji su manya za su iya samun kuɗin zaɓe najeriya ne ban ce sun samu ba amma ka tuna fa bankunan nan yawanci na manyan mutane ne ko nasu ko na abokansu in suna da bukata sun san yadda za su samu biyan su. amma maganan gaskiya shine wa ke wahala talaka bai kamata a kawo tsari wanda zai sa talaka ya wahala ya rasa abin da ya gumi yana nema ba a akan dalilin eh, canza kuɗi. Amma an ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana magana cewa zai tsarin da talaka ba zai wahala da wannan abu ba. To yanzu dai talakawan su suke wahala kuma duk inda ka shiga talaka ke wahala a halin da ake ciki. Kai masanin tattalin arziki ne ka ma taɓa shugaban kwamitin kuɗi a masa da tijan tarayyar Najeriya me ce ganin za a yi ta yadda su talakawan da ke kuka yanzu na rashin kuɗin nan ko sabon ko tsohon za su samu sanyi. To ai canjin kuɗi an saba yin shi kuma yadda ya kamata eh, shine na farko cewa sababbin kuɗin a tabbatar cewa akwai su an buga su da yawa a hannu kafin ma a san cewa za a canza kuɗi in ba ka buga su da yawa a hannu ba to kaga ka shiga rudani na biyu shine duk tsohon kuɗin da ya shiga banki bai kamata ya fito ba sai sababbi su ringa fita a ba da isasshen lokaci na shiga da wannan kuɗaɗe ba za ka san ma ana canjin ba sai ka ga salin alin a hankali a hankali kowa ya samu sabon kuɗin shi tsohon kuɗi ya shiga cikin ah, bankin tarayya ba tare da irin wannan baka wahala da mutane da musamman talakawa suke sha ba To madalla tsohon gwamnan jihar Kaduna kenan sanata Ahmed Muhammad Makarfi. Yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa ne jamhuriyar Nijar inda aka samu bullar wata nau'in sabuwar cutar polio a jihar Maradi wanda hakan ya sa mahukunta da jami'an kiwon lafiya na kasar suka kudura aniyar dakila cutar ta hanyar bawa yara rigakafi. Sai dai kuma jama'ar garin na da mabambanta ra'ayi game da maganin rigakafin ga dai ta bakin wasu al'ummar garin muradi a hirarsu da abokin aiki na mansur sani ya eh, suna na lauli garba na nake mara'i jamhuriyar nijar me ra'ayinka ya kake kallon ya kashe wannan labari ma ka gamsu ita polio ya kamata ce ta mata daga jamhuriyar nijar me yasa irin magungunan da yara suka sha shekara shekaru suna sha na maganin polio ya kamata a ce polio ta kawar daga jamhuriyar nijar amma kasancewa yanzu an ce mu ta balle cikin wannan ruwa saboda Allah nan ni ba mayar raba bayan raba me yasa saboda abin da yasa bayan raba ai akwai wanda sun yi mutabakuna manya da kasan ta komi ana yi cikin su ba su samu da wannan bullar cutar nan ba ta bullar waje sa ba sai mu to mu menene yasa ta yi mu mu dan muna talaka huku da muna yi shi ne kenan mu ni kwata kwata ni a na ra'ayi na kwata kwata mu bayar da akwai ta ba san ai can ba ai magana rage haihuwa ko to amma da yake Allah ne yake yi ba mutum ke yi ba kenan jiyan da ake son a yi wani abu na daban in Allah bai so ba to bayan da za a yi. Yanzu kun daina shakkun akan maganar rage haihuwa ne polio ake yin ta kun koma wani nazari na daban. Yayi ga polio da ke shigowa kamata a ci daga shugabanni ake faruwa kana sai a zo gare mu ko dan mai kudi ba a maɗa polio in kaga polio man gidajen talaka ne ake lekawa mai neman shinkafa mai neman kawai su ne aka ganin an ya taimaka mawa a a yi talakawa ki taimaka mai banda Allah ai Allah ne ki taimaka mishi tunda yanzu talaka in yi misali yanzu talaka na ciwon kai to shi zai karma karmai da zai samu karbo ko rula kuma da zai sai magani tunda in le ma likitai maganin za a bashi sai an ce karala 20 ta sai rangil ko ka dala ashirin ta kai ka ku kenan ku ai talaka shine ake nawa da wannan abubuwa wannan magani a ce an so shi miliyan kaza miliyan kaza miliyan kaza duk kwara guda in yana matsayin miliyan guda shi talaka zuwa ba shi ka dari zai sai shinkafa zai sai ya ce maka wannan polio gaskiya ya mana wannan polio saboda polio yunwa ni abin da ita polio yunwa ce in dauka ita ce polio yunwa ce saboda dan kana na da wannan sinadarin na garin haci cikin jikin shi ko shinkawa ko maka to ya wuce polio a ya wuce polio to ne ma shawarar ka ga magidanta da sauran al'umma akan sai dodiyan su ko kuma in ce ku dodiyan ku a basu wannan a a'a shawara ta guda ce wanda yana iyawa ya ba da shi a bashi wanda kuma ya ce bai so a ba dan shi ba ne irin ra'ayinka eh wanda bai so a ba dan shi ba bai kamata ma a ci da samu shi a ci dole sai an bashi gaskiya sako na guda ne zuwa biyu ga hukumomi hukumomi kahin su zo mu da wata cuta su ce mu ga wasu cuta ga ita tabbas Allah ya shi cuta kuma shi magani amma ya kamata sakon polio kamata ya saboda Allah na kwata kwata a ce ma babu shi nan dai mu da jamhuriyar ne kamata a ce babu shi lalle da ba daga mun polio nan ni ga aka mun tabi da ta yala ne eh da daga ni ba ba ma su ba ko ni da daga ma to a daga man a daga man tiyabi ya daga mani polio gugu a daga maka polio sannan a daga Aa. a wata daga man da hatsin tiya biyu kana sai a daga mani polin daga baya sunana mala abubakar mai fancir ni da yanzu wannan cuta da ake ta gayi ni kai na nan ka gane nan na taba faɗa a kanta amma sai naga ga kawai mu bar mu Allah abun tunda abun ne ko da ka ce ba ka su ayi sai an tilasta an yi na ɗaya kuma sannan su mu yanzu abin da za mu cewa dangane da likitoci mu dai amana ce gare su kuma mu ba san komi ba su suka sani kuma su musulmi ne mu musulmi wannan abu in sun san da wata cuta to mu dai mun dangana gare su mun bar su da Allah su ta yi mu ba mu iya mu hana a yi kuma ni ana ma diyana kuma yawa shekaru da yawa har ilo dai abin foliyan nan ni ban ga an ce ana yin shi ne saboda a rage haihuwa muna da diya ni yanzu haka dana wanda ke raye ya kai ɗa ishirin ba biyu duk sun sha foliyo kuma har yanzu ni ban ga abin da aka ce kuma suna suna haihuwa kuma ni ban ga abin da ta yi musu ba abu da ne na mutane kowa da irin ra'ayin shi kaji ni ra'ayina dai ni yanzu ni ana madiyana amma ni ban sani ba wannan ruwan da ake cewa gaskiya ne ba gaskiya ne mu dai likitoci mun ba su amana in suka cuce mu to wannan dan kansu mu su ne yan uwan mu su suka san wani abu ko ba gaskiya ba me fatan ku ga sauran al'umma magidanta da irin dumon da ake bi akan wannan cuta ta shayin nan to abinda baka da iko gare shi ka hana shi in ka kai mutum in ka ga dama kana iya a madiyanka in ba ga dama ba kuma ka kama bakinka wannan tsakanin su ne can da Allah bakin abin da za ni gai ke eh kware eh to an ce nan wajen hita gari an ce wai an samu polio kuma da nan wajen shan yan balbelu to gani nake yi to wannan abin ya ne da gaske ne koko dan mu dore hiddo da diyan mu ne ana badawa koko ya abin yake to shine muke son karin bayani in Allah ya yarda mun shi to kamar ku ana ku ra'ayi kun amince da ku hiddo din na ku ci gaba da bada su kamar rauni ne da aka yi shi yasa ake ganin kama bari a hito mu ta haka don mu hiddo yaran mu sosai. To kun yarda da wannan ah, gargadin. Kuna ba da amma yau da gobe ai sai Allah. Ko a gaji ne. ana ta shakku a ce ko polio tana hana haihuwa ga ɗiya mata ko kuma wasu abubuwa akwai ɗayan da sun kai shekara ashirin sun sha polio kuma sun haihu me zaki cewa a wannan gaskiya kuma shita shita ne tsakanin da Allah ko mu nan mun sha polio ga mana muna ta haihuwa mu yi ta bare mu yi ta bana wannan kuma da shirme ne duk shahilci ne ke sa haka me zaki ce mu uwaye mata to su ina da huroko na ga uwaye mata su hito da ɗiyansu a musu rigakafin shausha shan inna Madalla a nasa bangaren mai kula da harkokin yada labaru na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi Ɗayyabu Malam Lawali ya bayyana yadda aka gano kwayar cutar a jihar tare kuma da yin bayani kan bambancin ta da waccan cutar polio da aka jima da sani. duka faɗin ƙasa bane ake shi ana yin shi a hayyamai da kuma nan jihar maradi yalla mutane zai sai mamaki dan mi waɗanga jihohin biyu abin da ya sa wannan jihohin biyu zan ma mutane dan tuni kaɗan kun san da a cikin duka eh, hanyoyin da ake bi na yaƙi da wannan cuta ta polio banda allurai da ake yi banda waye kai da ake yi banda sa ido a wajen al'umma hallo akwai wani sashe na wajen kamar sa ido ko bisau da kafa wajen muhalli to shi kuma wannan wani irin aiki ne ake akwai ruwa na kazamta misali na gwalalo waɗanda ake ɗauka kowane sati biyu a cikin wata a nan wurin a wuri biyu ne inda aka gani inda ake ɗauka wani ruwa da mahita ta gawan barki da mahita ta sura bildi nan wurin ne waɗannan ruwan da ake ɗauka e, su ne aka bincike aka auna da aka auna sai aka gano da cewa a akwai ballar wani nau'i na polio a cikin wannan ruwa na kazamta to shine ya kawo wannan niya eh, aka ce to tun da haka ne ya kamata a yi kokari a yi wannan zagaye domin a samu a kara ma yara karhin garkuwa domin wadda za ta kare su da kamuwa da wannan cutar ta polio. To dokta me bambancin wannan ah, sabon cuta ta polio da kuma waccan wadda aka ranka kamuwa da ita? To bambancin eh, da za mu cewa bambancin wancan kai tsaye lokacin nan duka tsakanin 'yan adam ne kun san duka yakin da aka yi shekara ta 20 ko ta kai 30 zama cewa da ake ta yi na polio sa an tsinke wannan eh, hulɗa ta na wanga ya samu wanga wanga ya samu wanga yanzu ya komo a cikin mahalli ne eh, muke bada shi to wanga wanda a cikin mahalli shi ma yana da illa har in ya shiga dan adam yana iya sa duka abinda wancan yake sanyawa kenan dan gudan haka ne magana illa kowane daga cikin su akwai illa kowane daga cikin su yana da illa sai wancan farko ya kasance daga dan adam zuwa dan adam yana iya ya shige mutum yanzu kuma tunda mun dawo cikin muhalli to shine ake kokarin a samu ya zamanto ko a cikin muhallin ma ba za a kara samun shi ba muhallin yanzu ba a samu ba wanda dai aka samu ne a cikin wannan ruwan na gwaldan ce muku ana au su ne aka gano eh, kwarorin wannan na cutar polio a cikin shi kenan tunda yana cikin muhallin mu muhallin mu aka ce rayuwa mu kenan jama'ar da ke cikin wannan mahallin tana cikin haɗarin kamuwa da irin wannan nau'in na eh, na kwara cutar polio saboda shine aka ɗauki matakin to wani irin kira gare ku ga al'umma kuma to kiran da aka gare mu ga al'umma shine na akula ka amince da cewa ciwon polio ko cutar polio cuta ce wanda ana iya a ɗaukata ko ana ɗaukata ta hanyar misali rishin kiyaye dokokin tsabta musamman abin da shahi bayan gari idan ya kasance jama'a suna bayan gari barkatai a ko ina inda suka ga dama to hallau muna cikin wannan matsala bata barin ba idan ya kasance mutane ba su kula da tsabta jikinsu ba musamman abin da shahi wanke hannuwa kai a kai to hallau muna tare da tsaloli wanda suka danganta da cututtuka masu alaka da eh, yanayi na rashin tsabta Masu sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokin aiki na a jamhuriyar Nijar Mansur Sani sai kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa mu huta lafiya. To madalla a gaida Hauwa Umar kafin mu kai ga sakonninku farko ga wannan sanarwar. Al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da goma sha 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan batutuwan katin zaɓe tantance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe tsaro ga masu kada kuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Tuma da yanzu kuma sai sakonninku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Mahmud Salihu Ƙauren na Moda a jihar Zamfara. Ya ce muna maraba da masu sanya idanu a zaben ƙasarmu Najeriya daga ƙungiyoyi da ƙasashe daban-daban na duniya. Sai dai muna kira ga waɗannan masu sanya idanu da su tsaya a matsayinsu na masu sanya idanu. Kada su nemi yin katsalandan a harkokin cikin gida na ƙasarmu Najeriya. Kasancewa ƙasarmu ce mai cikakken 'yancin gashin kanta. bisa Lami da Habiba matan Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri a jihar Niger suka ce naɗa mace ta farko a matsayin Prime Minister a kasar Equatorial Guinea wani gagarumin nasara ne ga ci gaban matan nahiyar Afirka. Hakan zai kara wa matan Najeriya ƙwarin gwiwa a fage daban-daban na siyasar Najeriya da sauran kasashen Afirka. sakon babandi mamman bande tare da attahir zaƙin soyayya da alsarkin yaƙin nima da kuma tasi'o unguwar tudu suka ce har yanzu ana fuskantar karancin sabbin takardun nera duk da ƙarin wa'adin karɓar tsofaffin takardun naira da babban bankin najeriya cbn ya yi muna fatan babban bankin zai ɗauki mataki allah ya sa mu dace amin Sakon haɗin gwiwa daga Yakubu mai aski Badaraka da Sunusi Madatti da Mamman Sani Dauda tare da yaro Buniya garin Malam da Malam Kurra garin Sarkin Noma a jihar Damagaram suka ce hakikanin gaskiya ya bangwani ya zama dole 'yan wasan tawaga kwallon kafan a Nijar muna matukar farin ciki da kokarin da suka yi. Yana da kyau masu hannu da shuni da gwamnatin kasar Nijar su taimakawa 'yan wasan kasar Nijar. Sakon Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Yakubu Manda mai fata. Ya ce muna kira ga shugaban babban bankin Najeriya CBN da ya yi wa Allah ya wadata bankunan Najeriya da sabbin takardun kuɗi. Domin wallahi mutane na ji a jikinsu. To mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. ku. Zahra Aminu Fage kenan kafin mu karkar shirin namu ga Ibrahim nan da takaitattun labarai. a takaicen shugabannin kungiyar tarayyar turai eu sun isa cube babban birnin kasar ukraine yau alhamis dauke da sakon nuna goyon baya ga mutanen ukraine a yayin da kuma shugaban ukraine volodymyr zelensky ke gargaɗi kan yiwuwar sojojin rasha su nemi yin wata dannawa gabanin zagayowar shekarar da rasha ta fara mamaye ƙasar iran ta zargi isra'ila yau alhamis da hannu a wani harin jirgi mara matuki wanda aka kai ranar asabar a birnin isfahan da ke yankin tsakiyar iran wata wasikar da aka buga a shafin yanar sadarwar iran na harkokin majalisar ɗinkin duniya ta ce alamomin farko na nuna cewa isra'ila ce a ta bakinta ta shirya wannan yunkuri na takala hukumar makamashin nukiliya ta iran ta yi watsi da wani rahoto na hukumar saka ido kan harkokin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya mai cewa iran ta yi wani canji a ɓoye ga zuga-zugin uranium ɗinta da ke tashar fadau hukumar saka ido kan makamin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ɗin ta ce jami'an bincikenta sun gano wani canji da aka yi ma wani mahaɗin rukunoni biyu na ɗumbin murahun iza uranium wanda ya yi matukar bambanta da wanda irin ta bayyana ga hukumar Papa Roma Francis ya yi jawabi ga dubun dubatan matasa waɗanda suka taru yau Alhamis a wani dandalin wasa a Kinshasa babban birnin ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Taron na Kinshasa ya faru ne a rana ta uku ta isowar Papa a ƙasar. inda batutuwan da aka jaddada har da na kiran a zauna lafiya da kuma sasantawa francis ya yi ibadar mas tare da mutane wajen miliyan guda jiya laraba a birnin na kinshasa gobe juma'a kuma zai kama hanyar zuwa sudan ta kudu kasar philippines na daukar matakan inganta dangantakarta da amurka tana mai baiwa sojojin amurka damar amfani da ƙarin sansanonin sojin ta hudu To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Joe Gills. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake cewa duniya a tafin hannunku sai mun haɗu a shirinmu na dare.